This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi goma sha bakwai ga watan Nuwamba na shekarar dubu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wani farmakin Isra'ila a Gaza ya kashe mutum goma sha biyu sannan sun kama wasu mutane da suke zargi da cinna wuta a gidan benjamin netanyahu shugaba joe biden ya gana da takwaransa na china xi jinping a lima inda ya yi wa shugaban kasashen asiya da yankin pacific kwana. sannan rasha ta kai wani gagarumin farmaki na jirage marasa matuka da makaman misail da suka auna cibiyoyin makamashin ukraine kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu kudirin sauya fasalin gyara tsarin haraji da shugaban najeriya ya kudura aniyar aiwatarwa yana ci gaba da janyo cece kuce tsakanin al'ummar ƙasar, musamman ma masu ruwa da tsaki da 'yan kasuwa matsalar shi ne shi value added tax dama haraji ne da in ta shigo akan kasafa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi to amma sabon tsarin ya ce za a rika biya ma gwamnatin tarayya na kawai sannan jami'an gwamnatin jihohin arewacin najeriya sun yi taron neman hanyoyin kawar da rikicin tsakanin iyakoki kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafi da shirin dandalin 'yan jarida tare da muhammad bashir ladan daga kamaru amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya ma'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya ga labaran duniya. Jami'an lafiyar Falastini sun ce hare-haren saman Isra'ila na cikin dare a Gaza ya kashe mutum goma sha biyu. Sannan 'yan sandan Isra'ila sun kama mutum uku da suke zargi da cinna wuta a wani gida mallakin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kasera da ke gabar ciku. hukumomi sun ce Netanyahu da iyalansa ba sa gidan a lokacin da aka samu tashin gobarar har sau biyu cikin dare sannan babu wanda ya yi rauni jami'ai sun ɗora alhakin faruwar wannan lamari akan masu sukar siyasar Netanyahu a cikin gida. A Lebanon jiragen yakin Isra'ila sun yi talugudan wuta a garuruwan kudancin Beirut da sanyin safiyar yau Lahadi bayan da sojoji suka yi wa mutane gargaɗin ficewa daga sauran sauran gidaje akalla bakwai. 'Yan kungiyar mayakan Hezbollah suna da ƙarfi a yankin sannan farmaki farmakin na zuwa ne a sa'ad da jami'ai suke shawarar amincewa da wani tayin tsagaita wuta da amurka ta mata yayin da taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen asiya da yanke pacific yake gudana a birnin lima a peru shugaban amurka joe biden ya gana da takwaran aikin shi na china xi jinping gana wasu ta ƙarshe da za su yi tare yayin da biden yake kan mulki ziyarar da ta kasance ta ban kwana ga biden yayin da shugabannin duniya suke shirin tarbar sabon gwamnatin donald trump da zai kama aiki a watan janairu a ranar asabar shugaba joe biden ya gana da shugabannin duniya da suka halarci taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen asiya da yankin pacific a birnin lima na ƙasar peru wa'adin mulkinsa na ƙarshe daga cikin abubuwan da ya yi a ziyarar tasa ta bankwana biden ya gana da shugaba xi jinping amurka da china kishiyoyin juna ne akan batutuwa da dama wanda ya hada da rawar da suke takawa na tabbatar da zaman lafiya a duniya biden ya ce duk da cewa a lokuta da dama suna yawan samun sabani sun kasance suna kwatanta gaskiya tsakaninsu ya ce mun kasance muna kwatanta gaskiya tsakaninmu ina ganin hakan yana da mahimmanci tattaunawar da muke yi tsakaninmu yana kawar da duk wani zargi da tabbatar da cewa gasar da muke da ke tsakaninmu bai haifar da rikici tsakaninmu ba shi kuma xi jinping da taimakon tafinta ya ce ya kamata china da amurka su yi la'akari da sauran kasashen duniya sannan su ba da kwarin gwiwa da zaman lafiya a wannan duniya wanda ke cike da tashe-tashen hankula A baya Biden ya ayyana zi a matsayin mai mulkin kama karya yayin da zi ya zargi Amurka da zama babban tushen rashin zaman lafiya a duniya. Sai dai kuma shugabannin sun jaddada mahimmancin kwanciyar hankali kana cikin shekaru hudun da suka gabata sun yi nasara wajen daidaita gasar da ke tsakanin su mai sarkakiya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rasha ta harba makaman mizal 120 da jirage marasa matuka 90 a wani farmaki mai girma a fadin ukraine inda ta auna wuraren samar da makamashinta zelensky ya faɗa yau lahadi cewa rasha ta kai farmaki da jirage marasa matuka daban-daban ciki har da samfarin shahid makaman mizal masu sarrafa kansu da masu cin dogon zango ya ce na'urorin kare hare-haren saman ukraine sun kakkaɓo jirage marasa matuka 140 tun bayan da ta fara mamayar ta gadan-gadan a kasar da ke makwabtaka da ita a watan fabrairu 2022 rasha ta yi ta kai farmaki inda ta yi ta auna cibiyoyin samar da makamashin ukraine lamarin da ya sa aka yi ta fuskantar yanayin gaggawa a fadin kasar bayan katsewar lantarki ya jefa kasar cikin duhu farmakin jirage marasa matukan da na makaman mizal ɗin da rasha ta kai su ne mafi girma da ta kai cikin watanni uku To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babar rahotannin namu. bayan da gwamnonin jihohin arewacin najeriya goma sha tara suka yi fatali da kudirin sauya fasalin gyara tsarin haraji da shugaban najeriya bola tinubu ya kudiri aniyar aiwatarwa har yanzu ana ci gaba da cece ce tsakanin al'ummar kasar musamman ma masu ruwa da tsaki da 'yan kasuwa wakiliyar muryar amurka zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Kudirin tsarin harajin na shekara ta 2024 kamar yadda gwamnatin ta yi wa lakabi ta ce zai magance rudanin da ke tattare da tattara kudaden haraji da ya dade a kasar ta hanyar ƙara dangantaka da ke tsakanin gwamnati da masu biyan harajin. Mai fashin baki kan lamuran yau da kullum Mr. Jafet Philip ya bayyana yadda sabon tsarin harajin zai kasance. alfanun shi shine kudaden shiga wato revenue zai karu sosai kuma akwai wasu kamfanoni da businesses waɗanda sukan guji biyan haraji to wannan dokan idan an yi shi zai zama da wahala mutum ya kaurace ma biyan haraji kuma in an yi dokan nan zai zama da sauki mutane su bi dokan wato compliance kuma zai yi maganin abin da akan ce haraji berkete kai wato multiple taxation ba wai ka biya haraji nan ka biya haraji a can berkete ba idan eh. aka hada wani asusu ne wannan harajin zai shiga na gwamnatin tarayya ne ko na gwamnatin jihohi ko kuma ma na kananan hukumomi to wannan shine inda ke da matsala matsalar shine akwai abin da ake kira value added tax hmm. shi value added tax dama haraji ne da in ta shigo akan kasafa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da kuma birnin tarayya. To amma sabon tsarin ya ce shi wannan value added tax din nan gaba za a rika biya ma gwamnatin tarayya na kawai za a cire jihohi da ƙananan hukumomi a ciki. Shi yasa gwamnatin ara suka ce to su ba su yarda da wannan wurin ba. An jiyo gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule na bayyana bukatar sake duba wasu bangarorin kudirin sabon tsarin harajin. Gwamnan na jihar Nasarawa wanda rahotanni suka bayyana ya yi magana ne da yawun sauran gwamnonin Arewa ya ce ba wai suna kin amincewa da sabon tsarin ba ne sai dai suna bukatar a sake duba batun cire haraji na VAT don kauce rashin fa'idarsa wa yankin Arewa. A bangare guda kuwa wata sanarwa kungiyar Yarbawa ta Afenifere ta bakin jami'in jami'inta Jare jayi ya bayyana cewa sabon kasan ribar da aka samu ta hanyar VAT ba zai kasance da matsala ba don haka kar wani bangaren kasar ya yi fargaba. Sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan ya ce haraji na da muhimmanci ga ci gaban ƙasa amma suna buƙatar gwamnati ta sake fasalin sabon tsarin nata. gaskiya akwai canji da muke bukatar gwamnati ta yi domin in kika lura wannan ana magana akan cewar shi wannan reform da ake so a yi shine duk inda ake da wani babban kamfani ko wani abu da ya shafi irin wannan to wannan kamfanin da yake nan ko kuma wannan ma'aikata da cike nan kashi sittin na wannan abun da aka samu na wannan haraji zai koma wa asalin ita jihar da take da wannan kamfani ne sannan kashi arba'in kuma za a zo a raba shi wa ƙasa baki ɗaya zai koma wato asusun gwamnatin tarayya kenan mm. to idan ya koma asusun gwamnatin tarayya kuma a nan kuma kashi arba'in kuma za a zo a sake tarayya tarayya da ita waccan jiha da ta samu kashi sittin na wannan da take da mallakin wannan kamfani a jiharta. Mm. To kin ga akwai bambanci gaskiya fi sabilillahi wanda muke son gaskiya a gyara a wannan gefe. Mm. Domin in ba a gyara a wannan gefen ba to akwai jihohin da gaskiya za su samu matsala. Sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya kenan Alhaji Bashiru Uba Hassan, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana Chris Wright mamallakin wani kamfanin mai a matsayin wanda zai jagoranci sashen makamashi yayin da sabon gwamnatinsa take ci gaba da ɗaukan harrama. Tawagar da ke aikin tsara karɓar mulkin da ta ba da sanarwar da rana jiya Asabar. A ranar Juma'a Trump ya sanar da zai kafa sabon majalisar makamashi ta ƙasa wanda zaɓinsa na ma'aikatar cikin gida tsohon gwamnan North Dakota, Doe Burgum zai jagoranta. a wannan matsayin borgum zai jagoranci wani kwamitin da ke da wakilci a duk wani sashi a hukumomi da ke sahalewa a kan makamashi sarrafawa tsarawa rarrabawa dokoki da da safara abin da sanarwar ta trump ta kunsa kenan shugaban mai jiran gado ya ce a matsayin shi na shugaban kwamitin makamashi na ƙasa borgum zai samu kujera a majalisar tsaron ƙasar shugaban kamfanin liberty energy right mazaunin denver ba shi da wata masaniya a bangaren siyasa ya kasance mai fafutuka a masana'antar mai da gas wanda ya hada da fracking wanda wato wata dabarar haƙo mai a 2019 ya sha ruwan da aka samo daga inda aka haƙo mai da wannan dabarar ta fracking don ya nuna cewa fracking ba shi da haɗari. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rikicin kan iyakoki a duniya ba sabon abu ba ne yayin da a wasu lokutan yakan fara sanadiyar rashin cimma matsaya kan shatin wuri a matsayin iyakar raba ƙasashe ko kuma jihohi makonnin da suka gabata ne jami'an gwamnatin jihohin arewacin najeriya suka shirya tararruka tsakanin jihohi masu makwabtaka da juna domin yin nazari kan matsalolin iyakokinsu tare da hanyoyin magance su wakilin murya amurka abdulwahab muhammad na dauke da rahoton rikicin kan iyakoki a duniya kan faru ne a sanadiyar rashin cimma matsaya kan shatin wuri a matsayin iyakan da ya raba kasashe ko kuma jihohi wanda a wasu lokutan kan haddasa fadace-fadace a kasashen duniya ko kuma a jihohi a wani kaulin kasashe kan kai kara zuwa ga babban kotun duniya kamar yadda kasar kamaru ta kai kara gaban kotun duniya a shekarar 1994 tsakaninta da najeriya a kokarin da ta yi don kaucewa yaƙi kan tsibirin bakasi wanda daga ƙarshe kotun duniyar ta mallaka wa ƙasar kamaru tsibirin na bakasi a gefe guda kuma jihohi ma kan shirya tarurruka tsakanin jihohi masu makwabtaka da juna domin yin nazari kan matsalolin da ke shafin iyakokinsu domin kaucewa tashin tashina wanda a wasu lokutan kan haifar da rikici a tsakanin al'ummomi da suke zaune a kan iyakokin nasu alal misali jihar bauchi tare da hukumar shata kan iyakoki na ƙasa sun gudanar da taron bayani kan yadda iyakokin nasu suke tsakanin jihohi guda bakwai da jihar bauchi ke makwabtaka da su jihohin ko su ne jihar gombe jihar taraba adamawa yobe kaduna plateau da kuma jihar kano mataimakan gwamnonin jihohin sun halarci taron na tuntuɓe su kan fahimtar su game da wannan taro da farko dai ga mataimakin gwamnan jihar taraba Alhaji Aminu Abdullahi Alkali. Duk abin da ake kokarin so jama'a su fahimta shine a yi zaman lafiya. Kan iyaka kar ya zama dalili za a kawo da zai kawo sabani tsakanin mutane inda akwai auratayya akwai maganar noma da kuma sauran eh, yanayi na rayuwa wanda kuma shi Allah da ya yi mu ya yi kowa da arzikin shi da kuma kasan da zai arzikin shi ba dole ne sai ka san kuwa za ka yi barin kasan ka je wani kasa ka yi arziki saboda haka kar ya kasance ana fada tsakanin juna da juna don hakanin ba zai kawo zaman lafiya da jin daɗi ba Musta Manasu Jatau shine mataimakin gwamnan jihar Gombe ga abin da ya ce kan taron. Wannan taro bari mu gode wa Allah da ya kamu yau saboda mu taro mu fahimci juna mu fahimci cewa su iyakokin nan da muke faɗi bai hana ka aure ko noma ko yin arziki a wani wurin ba. Kuma kamar yadda mai girma gwamnan Bauchi da gwamnan Gombe sun gaya mu sun ce su ba barayi ba ba sa so a kara musu inci guda ɗaya na kasa da ba nasu ba amma kuma kana dauke musu inci guda daya mai masaukin baki mataimakin gwamnan jihar bauchi right honorable muhammad awal jato shi ma yi bayani kamar haka. An tattauna kuma mun fahimci cewa lalle yana da kyau mu haɗa kai wajen gane matsalolinmu ba wai rarraba kai ba. Mun fahimci cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma mun ba da shawarwari mamu kanmu da kuma waɗanda suka zo wajen taron cewa a yi ƙoƙari a sasanta matsala cikin ruwan sanyi domin ta wannan hanyar ne kawai za a gane cewa mu mutane ne masu ilimi mu mutane ne masu nagarta mu mutane ne muka san abin da muke yi sai dai kuma bincike na nuna da cewar daga cikin abubuwan da ke haddasa rikicin kan iyaka sun hada hadda karancin tattalin arziki da yadda shatin wuri yake siyasar cikin gida da kuma gasar mallakar wurare abdulwahab muhammad murar amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad Kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida. Tsangoma ko cin mutum yi ci ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci a kuma wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin yan jarida inda ni Muhammad Bashir Ladan zan gabatar da wannan shiri tare da baki na na yau waɗanda dukkan su kuma yan jarida ne Zakari Sado na tashar Hausa bakwai sa'an nan wakilan DW a kasar Kamaru kuma Khalid Mama daga tashan DBS TV dan Broadcasting System kenan a nan kasar Kamaru maluma assalamu alaikum. Wa alaikum Za mu tattauna kan maudu'i guda ɗaya ne cal wanda muka sani gabaki daya shine cin takarar zaɓe da donald trump ya yi a ƙasar amurka tambayoyi guda biyu muke da su tambaya ta farko ita ce wato wani tasiri wannan zaɓen donald trump da aka yi zai samu a kan wato yadda duniyar take tafiya a yanzu mun san cewa akwai yaƙe-yaƙe da suka taso cikin wancan mulki na joe biden eh, inda aka samu yakin ukraine da ta barke aka zo yanzu kuma ana maya tsakanin eh, isra'ila da hamas wato da palestine kenan kaɗan daga cikin abubuwan da za a iya lissafawa kenan tambayar mu ta biyu kuma ita ce wato wani darasi mu za mu iya ɗauka a matsayin mu na afirkawa kan wannan zaɓe da aka buga mun ga cewa an yi abu mai kyau inda kamala harris da donald trump an buga yadda ya kamata cikin tsari irin na demokradiyya sa'an nan aka fitar da wannan sakamako malam zakari sadu bari mu fara daga kai bismillah me ka iya faɗa mana kan wannan wato zaben donald trump da aka yi wani tasiri kuma wannan zai iya samu a tafiyar da duniya take ciki eh, Mama Bashir Ladan zaben Donald Trump kuma zaben da aka yi a Amurka zaɓe ne wanda na bibiya eh, tsawon kwanaki biyu tun farko na maganar yakin neman zaɓe tukunna. Wannan ya nuna cewa wato ɗamura sun suma canzawa a duniya duba da ainihin siyasar kasashen ketare eh, sanin ka ne cewa da akwai wasu kasashe wa'anda kasashe na 'yan baruwanmu da karkashin wato kungiyar brics waɗanda ainihin suke tasowa waɗanda galibi sukan nuna ainihin wato alaka da ke tsakanin kasashe musamman kasashen afirka kuma amurka na daga cikin waɗanda su ma suke neman bin sun wayannan kasashen amma za ga cewa siyasan su ya bambanta to dole ne mu kasashen afirka mu hankalta da zaben da aka yi ni zan ce maka alhamdulillah saboda na ji daɗin wato zaben trump da aka yi saboda idan ka duba siyasarsa ya bambanta da ainihin wato 'yan jam'iyyar democrat mm. wato na ainihin joe biden kenan da kuma kamala harris na wani me ya wato me bambanci mm, wato me ka taras da gun joe biden da ya kace alhamdulillah eh me yasa na ce maka alhamdulillah da farko idan ka duba joe biden ra'ayinsa ba ra'ayi bane na zaman lafiya ra'ayi ne na manta da zaune tsaye neman wato nuna gadara da isa da kuma da dukkan wani karfin da suke da shi shi kuma eh, ya sunan shi donald trump na da sabanin haka saboda shi ya so da wata manufa domin ganin cewa duniya da ko abubuwa wanda yake ya kamata a ce mu haɗa da karfe domin magancewa musamman da kicin gaba tsakiya wanda ya ɗaya daga cikin ya kai ga ainihin gurɓata wannan zaɓen da aka yi ya kai ga ainihin wato ita kamala harris ba samu nasara ba da kuma wasu ɗabi'u mm-hmm. waɗanda ainihin su 'yan democrat ke da shi mm-hmm. da yake da zuwa ya saba ma ainihin ɗabi'un 'yan republican wannan shine mutane kamata ya ce mutane su sani mm-hmm. donald trump mutum ne wanda baya nuna wato ba bai siyasa munafinci eh. idan bai son ka bai son ka idan kuma yana son ka yana son ka shi kan lalle ko wato nashi tsarin mm. wato yadda Hausa sukan ce lakum dinukum yawa idan zai eh, zai idan bai zai ba kuma zai yawa eh. idan ka duba kuma ya nuna ainihin eh, wato shi bai cikin magana tashin hankali tsakanin Ukraine da Russia idan ka duba wani tashin hankalin bai daga cikin wato siyasa sa domin ci gaba da tashin hankali tsakani shi yasa idan ka duba Vladimir Putin ya yi mahaba da zuwansa saboda mutum ne wanda yake so ya kawo zaman lafiya tsakanin wayannan kasashe da ke tashi hankali guda biyu wanda kuma idan ka duba ya mamaye kasashe zan ce turai da yammacin turai faransa jamus da dai sauransu duk da cewa da sun yaba da ainihin zaben sa da aka yi amma siyasance ne wanda za su ci muriyar wannan bayan da za su yi ne bayan za su yi yawa sun san wato eh, manufarsa haka ne eh, Khalid Mama me zaka yi faɗa mana kan wannan eh, wato zaben Donald Trump da aka yi ni abin da zai yi shi shine cewa zaben Donald Trump cigaban kasan Amurka ne kuma cigaban kasashen duniya ne mm. saboda tun wancan lokacin da yake nan mai kasa mm. kafin ya bari sannan ya dawo kuma ya nuna cewa shi siyasan shi akan neman yancin kan kowa ne mm. me za ka samu me za ka ci me za ka tafiya da kasan ka da shi haka shi yake tafiyar da mulkinsa kun gani tun lokacin kamfen ana ganin manyan masu kudin kasashen shi da suke kusa domin shi a wajen shi a sa akan duk kowa ne neman abin da za iya agufa ma juna asiri to in kuma wannan zai ya faru da ke ba wani kasan da zai yi aiki ba wani kasa da ban shi ana bukatan zaman lafiya shi yasa yanki nuna cewa shi yana so a dawo da zaman lafiya wannan kasashen da suke cikin yaƙi kuma bai zai ba da gudunmawa akan yaƙi ya ci gaba ba saboda tun can da haka ne yace zai ba da gudunmawa wa Ukraine saboda a ci gaba da yaƙi haka ne bai da kuma na kaman ya ma kira ai eh, Vladimir Putin eh, sun yi magana da saboda da tare da abokin sa Elon Musk sosai sun eh, tattauna eh, eh. kusan Donald Trump tun wancan lokacin sa ya nuna cewa shi fa ba gwan shi da yaki yaki shi na shi da kasa ya cigaba gaba kuma duk kowa ji daɗi amma in ya ga wani kasa ya zo yana so ya fi shi samun wato harka shi nuna musu cewa a ni ne mai da mulki nan wannan shashin siyasa ne hmm. sashen wato me za mu ya mu faɗa game da ra'ayi rayuwar mu a nan Afirka hmm. ya ce wato an nuna demokradiyya sashin su saboda kamala harris ta yi campaign ta hmm. donald trump ya yi campaign shi kuma ana nuna result kai tsaye wato duk kowa na bin gaskiya kuma yana nan duk kowa na sanin me yake faruwa kowa gani ai a yadda abu ya dosa wuciya na haka ne ana nuna a gidajen a tashoshin talabijin na duniya ga baki daya a ce gashi nan cikin California gashi an zabe shi an wa ne an zabuwa wato na yaba wannan kuma eh. abin nake so in ja hankali saboda shekara mai zuwa babban shekara ne na kasan Cameroon eh, ta musamman hmm. kuma gashi ana bukata a yi zaben mai kasa ana ta surutu me zai faru ya ga shekarun shi ya me zai faru nake ga cewa yadda suka bi ta shashin su a ƙasar amurka suka yi zaɓen nan in aka yi irin ta wannan aka maru za ji daɗi za a iya haka kuwa in ana so za a yi malam bashi eh. duk wannan in ana so ne saboda ƙasa fa na da abin da zai yayi hmm. na abin da yake bukata in aka in ana so za a yayi kuma kun san shi wanda yake ba da eh, result na election hmm. na ke ga kwanaki sunan shi ne a kotu hmm. saboda fito wanda yana shiga na mai kasa ya dawo uh, akan election hmm. wato a dawo da cewa za a iya mu duk kowa damin zuwa ya nuna kan shi kuma kan a san cewa zaɓe za a nuna mu duk kowa wanda ba ma gudi ciki ba ma gudi ciki da kaman man zakari ya kaman abun da kaman wuya a kasar kamarun nan duk da yake Khalid ya ce lallai ya tunatar da mu shekara mai zuwa shekara ce wacce za a yi zaɓe irin na shugaban kasa amma ba nan kadai ba ina tsaman jimillan zaɓen za a yi saboda akwai yan majalisa su ma da kuma majalisar da kuma yan karamin eh, hukumomi eh. mm. eh bashir ladan an ka an tabo kasar eh, kamaru haka bayan za an ce an tabo kasar kamaru ban mika ta'aziyya ga waɗanda suka rasa nasu a wato yankin can an tsauni na mm, yankin can nan eh, eh. abu ne wanda gaskiya mun kasance cikin bakin ciki na da aziya kuma muna fata cewa dai gwamnati ta kawo agaji mm. domin har yanzu shugaban kasa shi kanshi ma bai musu jaji ba kusan yau kwanaki shi da ke na muke tafiya mm. sai ana gani kamar bai Be shugabancin kasar kamar wannan tabbatar da haka magana zaɓe ma bashi ladan dole mu yi kira hmm. ga amurka hmm. domin ko kuma mu yi koyi da abin da amurka ta yi tun da darasin muke so mu ga wasu darasi wani darasi muke so kuma eh. ma bashi ladan abu ne mai kamar wuya ce za a yi da wannan a kamaru hmm. saboda shugaban kasa bai yi niyan bane wannan kasa ba sai dai allah zai da sashi bane wannan kasar ta wata hanya ta daban hanya ta kaddara wato ni idan na ce kaddara wato sai dai mutuwa ne ba yanzu bai fito ya ce ma ko ne mutuwa ko bai ma. Eh, ba da Muhammad Bashir na da abu ne wanda shugaban kasar Kamaru mm. idan ka duba siyasarsa ba eh. siyasa bace da ya shirya bane eh, shugabancin Kamaru kamar yadda Amadu ayi Ayido tsohon shugaba ya shirya na bar masa wannan kujerar duk son Kamaru da yake yi mm. da duk kishin Afirka da yake yi ya dore ya bar masa wani bayan shekaru 25 to ka gani shi ya zo ya ninka sau biyu hmm. arba'in da biyu ke tafiya wala Allah idan ana kira har wani mana na ji wani ya ce wai har dubu ashirin da talatin da biyar eh. shi na sa hannu a kai shekarar shi a lokacin to kana gani cewa waɗannan ba su da ra'ayin bin sahun sha kasashen waɗanda suka ci gaba bane demokradiyya hmm. to dole a wani lokacin in ƙungiyar hakkin kare hakkin bil'adama dole su zargi ire-iren wannan tafiya da ire-iren wannan siyasa da ake ciki mamba bashir adam muna fata cewa donald trump shugaba ne wanda da kusa al'amura wanda gaskiya yake ci masu kuriya bai so irin wannan zaman da ake yi hmm. wato kamar masarauta wai na gani idan ba kai ba sai danka ko kuma idan ba kai ba sai wata daga cikin jam'iyyarka hmm. to mu muna fata cewa eh, a duba shi da zai zo nan hmm. ba ma fatan ba ma fatan tashin hankali amma a yi shi cikin tsakani kuma muna fata cewa donald trump zai dan tattauna da shugaban kasar fulbiya mm. wala Allah dan ja masa kunne ko kuma ya dan ya ba shi shawara ya ba shi shawara ba shi shawara Ya ta <laughs> ma bai taso ba ya ba shi shawara ya ba shi shawara da yake da yake Amurka kaga maganar Faransa <laughs> Faransa yar amurka ne mm, amurka idan ta ce za ta yi wani abu eh. tana yi da karfin da take da shi da komai da ah, komai wani ala idan ta ce ma shi eh, spurge da Allah ka yi hakuri ka bari a ci gaba da ba zai iya bari ba musani ba abu kamar wuya amma ne ba matsala kali cikin sakon talatin eh, kafin mu rufe a ganin ka za mu iya mai koyi da yadda muka ga tsarin demokradiyya a amurka sa'an nan mu samu mu samu ci gaba a zaben da za a yi shekara 2025 Allah ya kai rai. Mabashira dan yadda na faɗa za mu iya mm. amma in muna so saboda kasan nan muna da abin da muke da shi muna da abin da zamu iya mu gabatar da duk bukatunmu kawai dai inda muna so mu sa gaskiya mu yi kuma aiki da ya kasance kuma za saka saboda in kuɗi ne akwai in mm. siyasa ne ma akwai in masu ilimi ne akwai in ma technology ne ma akwai shi dai kawai a yadda da waɗanda su yi aiki fi sabilillah a za su a gaba kuma ya kasance madalla khalid mama mun gode wa zakari sadu kun san akwai fatar mutum akwai kuma gaskiyar yadda abubuwa suke tafiya mm. sai dai mu yi muku godiya kan sadu da hali mama sauran kuma duk wasu abokan aiki su ma muna musu godiya a madadin su gabaki daya muke cewa masu sauraro a huta lafiya. To masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta na gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni kuma injiniyan mu na yanzu. Ni zahar Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri sai an jima.